أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar ishirin ga watan ɗaya ko sha tara sha tara ga watan ɗaya hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin wannan littafin sharhu al'aqida alwasiɗiya wanda ibnu taimiyya ya wallafa sannan shi ibn al-usaimin ya yi masa sharha muna roƙa musu allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka su a cikin bayansa maɗaukaka allah ya sa mahaɗarmu da mu da su jannatin firdausi da rahamar allah matashinmu shine walbasu badal mauti cikin jigo na imani da ake ci gaba da lissafa mana malam ya biyo baya da hakanan kuma imani da cewa za a tashi bayan an mutu walbatu bi ma'ana al'ikirari ma'anarsa fitowa daga kaburbura bayan da an shiga cikin ƙasa to zuwa gaba kuma za a sake fitowa daga cikin wannan ƙasa ikhrajun nasi min kuburihim fitowar mutane daga kaburburansu ba da mautihim bayan mutuwarsu to wannan imani da hakan ɗin wa haza min min ma'taqadi ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin ƙuduri na ahli sunnati wal jama'a mutum ya yi imanin za a tayar da bayan Allah bayan mutuwarsu a musu hisabi wa hadha thabitun bil kitabi was sunnah kuma wannan tabbace yake a cikin littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimina wa ijma'ul muslimina da kuma haduwar musulmai gaba ɗaya duk inda jama'a ta musulunci take ta amince za a tashi alkiyama na ƙasa su fito kamar yadda da aka shigar da su bal ijma'ul yahudu wan nasara hatta yahudu da nasara suna da wannan itiqadi saboda littattafan da aka saukar musu sun zo da haka linjila ta zo da haka attaura ta zo da haka shi yasa malam yace bal ba wai mu musulmai na yanzu kawai ba a'a ijma'un ne na al-yahudu wan nasara haisu ya ƙiruna ta yadda su ma suna tabbatarwa bi anna hunaka yaumun ko yauman cewa akwai wata rana yubu'asun nas fihi da za a tada mutane cikin wannan yini wa a saka musu bi a'malihim da ayyukansu wannan rana tana tafe su ma sun yarda da akwai ta balle kuma ma'abota alƙur'ani ne girma waɗanda ke rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa amma amma dalilai da suke cikin alƙur'ani fa yaqulu Allahu azza wa jalla زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن kafirai ne suke riya wai san ba za a tashi ba ka ce da su ina na rantse da ubangiji na sai an tashe ku sannan a ba ku labarin abin da kuka zan kuna aikatawa a lokacin da kuke raye a duniya ba wai a tashe ku kawai ba ma sai an ba ku labarin ku. wa qala azza wa jalla da innakum ba'da zalika lamayitun bayan kun ƙaƙare rayuwa lokaci yayi kuma lallai bayan nan kuma za ku mutu an kun an kawo ku duniya kuna yan jarirai har kuka rarrafa har kuka tattaka har kuka ainihin kai ga munzulin balaga kuka zama dattawa har kuka kai ga tsufa to bayan haka kuma tuna, wallahi ku masu mutuwa ne summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku idan aka tashi alkiyama tub'athuna za a fito da ku daga ainihin inda kuke kwance cikin ƙasa domin tanadin taron alkiyama da kuma yin hisabi game da abin da aka faɓa a rayuwar duniya ko aka tsara. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar. Wa amma fi sunna waɗannan ayoyi ne da suke tabbatar da akwai tashi. Wa amma fi sunna a faja'atil ahadisul mutawatira hadisai mutawatirai sun zo عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke magana akan haka wa ajma al muslimuna musulmai sun hadu ala hadha ijma'an qat'iyyan akan wannan wato haduwa ta yankan shakku babu wanda ke kokon tun yin haka wa annan nasa yubu asuna yawmal qiyamati an haɗu akan cewa lallai tabbas mutane za a tashe su ranar gobe kiyama wa yulaquna rabbahum su haɗu da ubangijinsu a wa a asaka musu bi a'malihim da ayyukansu faman amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na alkhairi zai ganshi ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda kuma ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na sharri shi ma zai gan shi. Allah ya ce, Ya ayyuhal insanu ya kai mutum innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi lallai ɗan adam mutum ne mai wahalar da kansa yana kangarewa Ubangiji kuma lallai sai ya sadu da Ubangiji. kana ta wahala a kan aikin duniya kana ta wahalar da kanka kuma za ka haɗu da Allah kuma ka kangare masa ah, fatarakar hadar liƙa ya kamata ka tuna wannan haɗuwa da za ta zo nan gaba fa bai kamata ka na ka manta da ita ba hatta ta'amala lahu don har hakan ya jawo maka kai aiki don wannan ranar tuna ranar ke sa mutum ya yi aiki domin ta gafala da ita ke sa mutum ya yi sakacin aiki domin ta sa zuciya da ƙwallafa rai da duniya shi ya sa ai muka nace muke ta aiki don mu samu duniya sakaci da lahira ga ɗauke hankalinmu a kanta ya sa har muke sakaci da aikin lahira. Allah ya ce idan wato malam ya ce idan da za ka rika tuna lahiran ka mai da hankalinka a kanta to da sai ka yi aiki domin ta haufan min an taƙifa bai na yadayin lahi azza wa jalla yau mai kiyamati. don jin tsoron tsayuwar da za ka yi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama wa laisa ka shay'un kuma baka je da komi ba inda mutum yana tuna kai ko yanzu idan na je gaban Allah ban je da komi ba ya za a yi ya fi ka riƙa tuna yanzu idan na aurar da ‘yan nan ba komi ai an ji kunya shi kenan ba, duniyar kenan eh ya zan yi yi kaza a duniya ai in ban yi ba zan ji kunyata ai yanzu abun kunya ne a ce an yi abun nan ba kaza ai abun kunya ne a ce an yi taron nan ba da ai abun kunya ne a ce zan je ba da riga iri kaza ba ai abun kunya ne ka manta akwai ranar kunya da zaka je gaban Allah ba ka da ainihin ibada ta gari ya kamata ka rika tuna wannan wace rana ce wannan ta zo wanda za ka je gaban Allah laisa indaka shay'un ba komi a wajenka wanda za ka yi alfahari da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala min al'amali salih daga cikin ayyuka managarta unzur ma za a milta liyawmin liyawmin go hmm. unzur ka duba ka gani ma za a milta me ka aikata liyaumin naqla da saboda ranar aura ranar ciratuwa min huna ila huna daga nan zuwa can me ka aikata wanda za ka ƙaura da shi wa ma za a mita liyaumin liqa me ka aikata wa ranar gamo ranar da za ka gamu da ubangijinka ka gamu da sakamakon aikinka me ka aikata na wannan rana ka sani fa ranar tana tafi kamar ta zo ne fa inna aksaran nas lalle mafi yawan mutane al-yawma a yau yanzuruna ma za a duniya duniya. kawai abinda suke kallo menene nayi wa duniya ta aini ne na zama kowa ya yi kaza ya yi kaza ni menene matsayina ni ne na samu ni ne na aikata don duniya kawai wa ma'al ilmi duk da cewa akwai masaniya bi anna hadhihi dunya wannan duniyar fa allati amilu laha wanda mutane ke aiki domin ta la yadaruna basu sani ba hal yudrikuna amla shin za su same ta ma ko dai a'a ba su da tabbas ɗin za su samu ko ba za su samu ba amma kuma ga naci sun nace sai yi suke yi sai yi suke yi kuma ba tabbas ɗin za ka samu ko ba za ka samu ba domin waɗanda ba su da shi ɗin su suka fi yawa shi ne haɗarin wayanda suke da shi ɗin suka nema suka samun su ne ‘yan kaɗan to kai kuma baka san ma matsayinka ba neman da kake har ka bar neman lahira kam kai din za ka samu duniyar ne to koma da ka samu duniyar in dai a duniyar aka takaita ai asara ce balle ma tukunna baka sani ba za ka samu amla malam ya ce kad insan mutum zai tsara jadawalin abin da zai aikata yinin yau da na gobe da na jibi ko ma ya tsara aikin shekara guda li'amalin duniyawiyin saboda aiki na duniya kawai ya fa'aluhu gadan wai abinda zan yi gobe kenan wannan jadawalin aikin gobe ne au ba da gadi ko kuma wannan kuma na jibi ne sai ya tsara ya aje jibi ga abin za a yi citta ga abin za a yi borkonofa Eh? <laughs> to <laughs> na ji kayi nan gobe da na gata da na citta kuma baka tana dawa barkono ba Allah ya waɗannan tsare-tsare da mutane suke yi wa kansu duk wannan ana yi na duniya walakin nahu layu yudriku gadan kuma alhali ma shi ba zai kai goben ba ma ya tsara aikin gobe da na jibi kuma shi ba zai kai gobe ba ranarsa ta ƙarshe kenan wala ba da gadi balle ya kai jibi lakin na al almutayaƙi sai dai ga wani abu wanda ake da yaƙini anna aksaran nasi fi ghaflatin min hada wanda yawan mutane suke cikin rafkana min haza daga wannan ɗin. Kaga babu abun da yake da yaƙini kamar in ka tsaya wa tauhidinka ka kula da shi, ka bi karantarwar annabinka Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kana da yaƙinin za ka samu. To, amma an yi gafala, an rafkana, an manta da wannan sai aka tsaya ana ta ainihin kokowa akan abu da ba tabbas a same shi. قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا game da wannan kam zukatan mutane suna cikin gafala game da abin da ya shafi lahira wa amalid dunya yaqulun yaqulu ko wa amalid dunya yaqulu wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun wato qulubuhum fi gamratin min hadha zukatansu na cikin gafala game da wannan aiki na lahira sun maida da zukatan nasu zuwa ga ina wa amalin duniya ayyukan duniya kawai ga ma abin da Allah ya ce walahum a amalu wai su suna da aikin yi min duni zalika kuma bayan aikin lahira ai in kaga mutum yana sammakon makaranta a waye rashin aikin yi ne Eh, su suna da aikin yi ina za ku aiki daga ina aiki walahum a'malu suna da ayyuka min duni zalika kuma bayan wannan da ake neman su da su yi hum laha amiluna don ita kawai su suke aiki su ma'aikata ne ko da yaushe zahiran gashi nan hum laha su don duniya kawai amiluna suke aiki ba sa aikin lahira kaga sai ya zo da jumla ismiya fa'ata bil jumlatil ismiyatil bil ismiya ko al mufidatil thubut wanda take tabbatar da abun tabbatacce ne wal istimrar kuma sannan abun mai dogewa ne mai ci gaba ne haka suke kawai karka ɗauka wai a'a wani abu ne wanda ba haka yake ba sannan kuma abu ne wanda nan gaba za a bari ba haka yake walahum a'malun min duni zalika hum laha amiluna Allah ya kare mu hum laha amiluna wa qala ta'ala laqad kunta fi ghaflatin min hadha yanzu gashi ka koma ga Allah ga ka ga Allah ga aikinka ga kuma sakamako Lakada haƙiƙa da kunta ka kasance fi gaflatin cikin rafkana min haza game da wannan din gashi kuma yau ya faru da kuma ka gafala baka yi aiki don wannan ranar ba gashi ta zo ya'ani yawmul qiyamati shine ranar gobe kiyama wa qala ta'ala fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid da a duniya baka ganin jahannama in an ce jahannama ba ganin mala'iku in an ce mala'iku ba ka ganin ainihin mizani an ce akwai mizanin gwada aiki to yau gashi duk an yaye maka famsar idon ka yau gashi ka shafna an ka girba haka mun yaye maka abin da yanar da ta rufe idonka wanda ta hana ka ganin mala'iku ga su yau jahannama ga ta ga mizanin aiki ga ka ga ubangijinka ka shafna an ka girba ka basaruka yau ma'abi idonka yau mai karfi ne kyam kamar karfi yau idonka yana da ƙarfi a duniya ne ba ka da ido mai ƙarfin da za ka iya ganin mala'ika to amma a rannan basaruka ganin ka ma a yau hadid yana da ƙarfin gaske to wannan ranar fa ita ce hazal bas, ranar kiyama ke allabi, eh, na'am alladhi tabaqat alayhi al-adyan as-samawiyya wanda dukkan wa'inda suka zo suka yi addini wanda Allah ya saukar daga sama adyanus samawi kenan littattafan da duk aka zo da su aka karantar da addini to shine wannan addini ake ce masa as-samawi banda addinin da aka tsara shi a duniya a nan ƙasa addinin da duk ya sauko daga sama shine addini wanda ake kirga shi as-samawi wanda aka yi wahayinsa daga sama duk kuma sun yi ittifaki akan cewa lalle akwai mai ba'asi ranar tashi wa kullum wa kullu mutadayyinun duk yin addini bidinin da wani addini huwa huwa adu arkanul iman ya san cewa imani da alkiyama ɗaya ne daga cikin arkanul iman duk ma'abota addini suna da imanin cewa al'imanu bilbasi ahadun min arkanil imani ɗaya ne daga cikin rukunan imani a guda shidan nan da aka ainihin lissafa a hadisin da mala'ika jibrilu ya zo yake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam don al'ummarsa wahuwa min mu'taqadati ahli sunnati wal jama'a kuma yana daga cikin ƙudurin ahli sunnati wal jama'a wannan ɗaya ne daga cikin ƙuduri da ahli sunnati wal jama'a suke da shi a aƙidarsu yarda da alkiyama da kuma tsayawa a yi aiki dominta la yunkiruhu ahadun mimman yantasibu ila millatin ko abadan ya ce wala yunkiruhu babu mai inkarinsa ahadun ko da mutum ɗaya mimman yanta sabu daga cikin wanda yake nasabtuwa ila millatin zuwa ga wannan addini abadan har abada wal imanu bi kadari khairihi wa sharrihi malan yayi intiqali daga ainihin wato rukunin imani na alkiyama imani da tashin alkiyama zuwa ga imani da kaddara sai imani da kaddara al bil khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairi ko kuma abun da kai a matsayinka na dan adam kake gani kamar sharri hazar rukunu sadis wannan shine rukuni na shidda alimanu imanu bil khairihi wa sharrihi al-qadaru huwa taqdiru Allah azza wa jalla lil ashiya'i abinda ake ce masa kaddara shine kimantawa da gwargwadawa na ainihin al'amurra da Ubangiji ya tsara na rayuwar duniyarsa, wannan shi yake kira addara, ya yi gwargwadon kowane abu ga lokacin faruwarsa ga lokacin karewarsa, ga lokacin afkuwarsa ga lokacin bayyanarsa ga lokacin karewarsa. ga kuma sababinsa ga kuma ajalinsa kowanne an ƙaddara masa waƙad kataba Allahu maƙadira kulli shay'in Allah ya rubuta maƙaddarar kowane abu ƙabla an ya as-samawati wal ardi bi 50 alf sana bi sana wato Allah ya riga ya ƙaddara komai ya tsara shi ya rubuta ya aji. qabla an yakhluqa as-samawati wal ard gabanin ya halicci sammai da kasai bi kamsina alf sana da shekara dubu hamsin bayan an aje kaddara ta komi da kowa sai da aka shekara dubu hamsin tukunna kafin nan aka halicci sama da ƙasa kama ƙara Allah ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi inna zalika fi kitabi haka haka ne ko inna za fi kitabin inna zalika yace alam ta'lam shin baka da masaniya anna Allah cewa Allah ya alamu ma sama'i ya san abin da ke cikin sammai wal da abin da ke kasai inna zalika fi kitabin wanda daman hakan yana cikin littafinsa inna zalika hakan din kuma alallahi a wajen Allah yasirun abu ne mai sauki kafin a ce ya yi sama da ƙasa da abin da ke cikinsu dama ya rubuta abin akwai littafin yana da shi yana aje ya tsara shi ya kaddara komi kuma hakan mai sauƙi ne ai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu alkhairu washar da yake imani da kaddara alkhairi ko sharri amma wasful qadari bil khairi fal amru fihi dhahir sifanta kaddara da alkhairi al'amarin wannan baya da mushkila dhahir a bayyane ki wa amma wasful qadari bi sharri amma sifan ƙaddara da sharri fal muradu bihi sharril maqdur la sharril qadari abinda ake nufi sharrin ababen kaddarawan ba sharrin kaddara ba allazi huwa ilullah wanda kaddarar ita ce aikin Allah subhanahu wa ta'ala Fa'in inna Azzawajalla azza wa sharrun domin aikin Allah mai girma da daukaka ba sharri ciki kullu af'alihi khairun duk ayyukansa alkhairi ne wa hikma akwai kuma hikimar yin hakan ko da a idonka kaga sharri akwai hikimar da ta sa aka yi haka sakamakon kuma alkhairi ne Wadakin na shar ah, fi mafulati sai dai sharrin yana cikin waɗannan abubuwan da ƙaddarar ta biyo kansu mafulat wanda ƙaddarar ta yi aiki ta kansu wa maƙaduratihi da abubuwan da aka yi ƙaddarar ta kansu fasharru huna bi'iti baril maƙaduri sharri anan za a lura da ababen da aka ƙaddarowa wal maf'ul wanda kuma aka aikata hakan a gare su amma bi kibari fili amma idan ka lura da aikin kaddarar fala to ita ba ta tafiya da sharri ita din ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ba إليك شر بايا غريك كي الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر شي شر ليس ba gare ka yake ba. fa masalan nanu na fil makhluqati yanzu mu za mu ji a jikinmu akwai halittun da kwata-kwata muke ganin su a matsayin sharri fil wato yace najidu fil makhluqati maqdurati sharran ko waɗanda aka halitto aka ƙaddaro su da ainihin wata alama ta sharri sai mu rika ganin su sharri ne fafiha alhayyad daga ciki akwai macizai kai kan ka san maciji dai zama da shi a daki <laughs> eh to kunama ku hada wando da ita alhairi to ire-iren waɗannan kocin naka to shi yasa yake da yawa mukan ga irin waɗannan abubuwa wanda a zahiri zaka gansu sharri ne alhayyatu wal kamar macizai wal’aƙari da kunamu wasiba kirke kirkesai eh, da irin abun da ya kama da irin waɗannan dabbobi masu kai hari wal da rashin lafiya cututtuka wal talauci wal fari wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan duk muna kirga su a matsayin alheri sharri muke kidanya irin wayannan abubuwa fa kullu hadhihi bi nisbati lil insani shar amma duka wayannan game da abin da ya danganci dan adam shi yana danganta su da sharri ne li annaha la tulaimu domin ba su yi wato mula'ama da ainihin rayuwarsa ba ma'ana ba su dace da rayuwarsa ba a ce gashi nan sun haɗa gu da maciji ko kunama ko zaki ko kura ko kirkeci ga talauci ko da yaushe abokinka ne matsala ga rashin lafiya ko da yaushe sai an ɗaga wannan bai yi daɗin zama ba ga ɗan adam la ila'imu don haka yace la wato tula'imuhu ba ta dacewa da zamantakewar ɗan adam a ce kuma yana tare da jin daɗi wa fiha aidan al-ma'asi wal fujur wal kufr wal fusuq haka kuma sabo da fajirci da kafirci da fasikanci wal qatl da kisa wa gairi zalika duka zaka ce wannan ayyin su a wuri sharri ne wa kullu hadhihi shar duka wayannan sharri ne lakin bi itibari nisbati ila amma idan aka danganta ta da Allah subhanahu wa ta'ala iya khairu dukan su alkhairi ne li anna Allah azza wa jalla lam yaqdiraha illa li hikmati domin Allah bai kaddara halitta su ba sai don akwai wata hikimar da ta sa yayi wai haka kawai suka kukuce suka kullo ba halitta su yayi kuma akwai hikimar da ta sa ya halicce su da ita kai ne baka san hikimar ba kake cewa sharri ne tsantsa akwai hikima wacce take baliga wacce ta kai matuka azima babba arafaha man arafaha wa jahilaha man jahilaha e wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba kawai ya ce bai sani ba amma akwai hikimar da ta sa aka yi wasu ba haka kawai aka yi rashin lafiya ba akwai hikima ba haka kawai aka yi cuta ba ba akwai hikima komi da ka sani wa ala hadha yajibu an ta'rifa anna Sharran, alladhi wusifa bihi alqadar inna ma huwa bi itibari almaqdurati wal maf'ulati abinda ya kamata ka lura da shi ka sani anan sharrin da aka danganta kaddara da shi aka ce khairihi wa sharrihi ana lura da da ababen kaddarawan da kuma aikatawan amma ba ƙaddarar kanta ba ita ƙaddarar kanta alkhairi ne la bi itibari taqdir allazi huwa taqdirullahi wa fi'lihi ba wai ƙaddarawar ba da kuma aikatawar ba domin duka Ƙaddarawar ta Allah ce aikatawan kuma na Allah ne subhanahu wa ta'ala amma menene ƙaddarar. take tattare da shi na hikimomi akwai daga cikin abin da aka kaddaro maka za ka yi rashin lafiya to me alkhairin ta kankarar zunubi da abin da ya kama da irin wayannan abubuwa sai ya zame maka alkhairi talauci ba shi ma ga dalili ga hikimar da take kunshi ciki wa ala ji ku haka ne ko summa summa alam aidan sannan ka sake sani an na hazar maf'ulul ladhi kowa sharrun kad kunu sharran fi nafsihi yake sannan ka gane ka san an na hazar maf'ul wannan abun aikatawa allazi huwa shar wanda muke ganin sa sharri kad kunu sharran hakika yakan zama sharri ne fi nafsihi shi kansa lakinnahu khairan fi jihatil fi jihatin ukura amma kuma alkhairi ne ta wata fuska ta wata jihar idan ka duba zaka ga alkhairi ne amma zahirinsa zaka ga sharri ne amma kuma idan ka waiga ta gefe ɗayan aka maka bayani sai ka gane ashe alkhairi ne qala Allah ta'ala ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون kaga da yace Zaharar fasadu barnace barnace sun yadu Filbarri a kan tudu Walbahari da kuma cikin tekuna bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane ke aikatawa Allah ya yi aka ne ya ƙaddaro musu aka Babal ba'dal Zai amilu don a ɗanɗana musu sashen abin da suke aikatawa don me la'allahum yarji'una ko sa dawo su zan mutanen kirki kaga idan hakan ta jawo maka wa'azantuwa ka dawo ka zama mutumin kirki kaga alkhairi ne sai ya zame maka alkhairi kamar yadda lokacin da aka yi ta kwalara gayo suka riƙa sayan carbi suna sayan fuluna ko to abokansa yanzu ya wane ya wula. wallahi wane ma ya shura wane ma ya hula yanzu kawai he ga su suna sahun gaba eh, ka to kaga wannan ya zama musu alkhairi sun koma ga Allah la'allahum yarji'una ko sa koma a ba, tayyiba mala yace kaga wannan sakamako ne mai kyau tunda dalilin wannan bala'in ka koma wa Allah subhanahu wa ta'ala ai natija ta yi kyau wa ala haza fa sharru fi fi mm, ko fa fa fi sharran idafiyan don haka ba wai sharran ne hakikiyan ba fayakunu yakan zamanto a irin wannan tsari sai ya zamanto wato sharran ibafiyan sharri ne ibafi abinda za a danganta abu da shi kawai amma ba hakiki ba la sharran haƙiƙiyan amma ba sharri ne na hakika ba sharri ne ibafi li'anna haza satakunu natijatan natijatuhu khairan ko satakunu natijatuhu khairan natijatuhu sa sayakunu khairan zai zo ya zama alkhairi amma idan ka duba yadda aka yi ibafar abun an danganta shi da sharri ne amma haƙiƙaninsa alkhairi ne an gane abin da ya sa malam yace sharran ibafiyan la haqiqiyan ko ya ce lakin na hu e eh, haka ne kuwa ko na wani wuri ne na sake koma ba ko to wani nufri don muƙaddara haddar zani ko haddu zani haddi da ake yi wa mazinaci mana da aka farlanta matsalan ga misali a iza kana gairu musinin idan ba wato katangagge bane idan ba mai aure bane an yi da mi'a janda a yi masa bulala ɗari wai saffira a tafiyar da shi daga garinsu shine an baladin limuddaki amin a kai shi wani gari tsawon shekara guda bayan ga bulalu a kaurar da shi daga garinsu a kai shi wani gari a tsare shi shekara guda haza la shakka annahu sharrun bi nisbatin ilayhi ko shakka babu wannan sharri ne a wajensa idan ka danganta da abin da ya ji a jikinsa da yanayin da ya tsinci kansa za ka ce sharri ne saboda mutum an masa bulala ɗaya bayan ɗaya har ɗari sannan a ɗauke shi daga garinsu a kai shi wani gari ya shekara a tsare ai wannan ko shakka babu a wajensa sharri li'annahu la yula'imuhu domin babu mai sha'awar zamowa haka lakinnahu khairun min wajhin ukhra ko akar amma kuma alkhairi ne ta wata fuskar li'annahu yakunu kaffaratul lahu domin hakan ya zama kaffara gare shi madadin azabar da za a yi masa ta har abada to an masa ita ta lokaci guda haza khairu wannan ya zame masa alkhairi li'anna uqubatid dunya ahwanu min uqubatil akhirah domin hukumar duniya ta bi wulaƙantuwa ma'ana ta fi sauƙi a kan azabar lahira azabar lahira ba ta da sassauci ba ta da sauƙi ta duniya ta fi sauƙi don ita tana da wurin yankewarta fa huwa lahu kaga abin ya zame masa alkhairi daga azaba madawwamiya ya dawo azaba takaitatta kaga alkhairi ne wa min khairihi annahu rada'an li ghairihi bayan nan kuma ya zama alkhairi ga wani ya zama ya zama gani ga wani wanda ya ishi wani tsoron Allah ya zama rada'u tsawa li ghairihi ga waninsa wani li ghairihi ya zama hukuma ga waninsa dalilin amma wani kaza to kai za nisanci irin aikin don ka sama kanka lafiya kaga ya zama alkhairi a ah. na fa inna ghayruhu law hamma an domin waninsa idan yayi niyyar zai je yayi zina sai ya ga abin da aka yi wa wani wa huwa alamu annahu sayuf'alu bihi mithlu ma fu'ila bi hadha fulan ko shi ma fa za a yi masa irin abin da aka yi wa wanin nan lartadda lartada ako lartada da sai ya tsawatu mutum ya zo da niyyar zai kashe wani sai ya ga wani da ya kashe wani fa kashe shi aka yi kaga sai ya haƙura da kashe wani don ya rayu kaga ya zama alkhairi gare shi ya zamanto tsawatuwa a gare shi bal kad yakunu khairan lahu sai ya zama alkhairi gare shi ko aiban shi ma kansa bayan shi da aka kashe don ya kashe wani ɗin an masa kafarar laifinsa ya zama alkhairi gare shi azabar duniya takaitatta ta wanke masa azabar lahira dawwamamma to kai ma da ya zame maka gani gawa ne kai ma ya zame maka alkhairi shine ma'ana shi ma ya zama alkhairi gare shi aiban bi'itibari annahu lam lam ya'udu ila mithli hadha al-amal cewa ba zai sake komawa ba ila mithli hadha al-amal a irin wannan aikin allazi sabbaba lahu hadha shay wanda ya sabbaba masa irin wannan kaga mutumin da ya sha bulala ɗari aka tsare shi shekara ai zai tuna ba zai ƙara yi ba don kar a sake nana ta masa abun da da aka yi masa kaga wannan rayuwarsa sai ta yi kyau ya gyaru ya zama mutumin kirki kaga ya zama masa alkhairi amma bi nisbatin lil umuri kauniya alqadariya amma dangane da al'amurra waɗanda suke kasancewa a cikin ƙaddara to fahuna ka shay'un yakunu sharra akwai wani abu wanda yake zama wa sharri bi itibari Makduran, wajen lura da cewa ƙaddararre ne kalmaram kamar rashin lafiya matsalan fal insani za mariba adam idan ya shiga rashin lafiya fala shakka anna al maradu sharrun bi nisbatin lahu ko shakka babu rashin lafiya sharri ne game da abin da ya shafe shi lakin fihi khairun lahu fil waqi' amma cikin abin da yake afkuwa da rashin lafiyar tasa akwai alkhairi Shi ne bai sani ba wa yace wa khairuhu takfiru dhunubi domin alkhairi rashin lafiya kankare zunubai mumini idan yayi rashin lafiya ana kankare masa zunubai ne kad yakunu insanu yakan zamo ga mutum alaihi zunubun yana da wayansu zunubai ma kaffaraha al istighfar wanda istighfari bai kankare su ta'uba tuba bai kankare su li wujudi mani saboda akwai abin da zai hana hakan masalan li adami sidqi saboda rashin gaskatawa li adami sidqin niyyati go li adami sidqi niyyatihi saboda rashin gaskatawar niyyar sama Allah ga Allah azza wa jalla domin wani ba ya da ƙarfin gaskatawa a zuciyarsa shi yasa lokacin da yake istighfarin ma ba a karɓarsa tuban ma ba a karɓarsa li'adami sidiki niyyatihi ma Allahi azza wa jalla saboda rashin gaskatuwar niyyarsa a zuci tsakaninsa da Allah mai girma da ɗaukaka fatati hadi al sai Allah ya aiko masa da waɗannan rashin lafiya wal uqubat da irin waɗannan uquba uquba a rayuwarsa wa tukaffiru hadhihi dhunub sai su kankare masa wannan zunubai waɗanda tubansa ba zai sa a kankare masa ba wa min khairihi yana daga cikin alkhairinsa annal insana la ya'rifu qadra ni'amati llahi alayhi bisiha daga ciki kuma akwai ganewa da ya kamata kai don dan adam in aka jale shi da lafiya kawai la ya'rifu qadra ni'amati llahi alayhi bisiha ba zai gane kimar ni'imar da Allah ya masa ta lafiya ba. Gashi Allah ya yi maka babban ni'ima amma ba za ka gane ba sai ka riƙa tuna ina ma amfanin zama da talauci, kai kullum cikin bala'i, kai kullum cikin musiba, ka manta babban ni'ima da Allah ya baka ta lafiya. To ba za ka gane lafiya ma ni'ima ce ba sai ka ga wani mai kudin yana neman lafiya da kudin ya rasa. ga kuɗin amma bai ji su ba saboda bai da lafiya kai kuma ga ka lafiyar ka kalau idan da za ka zo kusa da gadon shi yana kwance ka ruga da gudu ka yi tsalle sai ya shawar ina ma da ya zama kaman kai da za a ce masa to za a tashe ka ga zama kamar katon can mai daukan buku amma fa sai ka yi dako ko kuma a ka da haka me zai zaba ka kaga ya fi masa sauki ba to kai da Allah ya baka lafiya ba ma dakon kake ba da a hankali kake ci wataƙila ma zuwa kake ka wannan ka wannan a kasuwa da haka kake ci cikin wayo amma kana ta zagi wace ni'ima ka samu ba hmm? haka gawar za ka tafi baka da ko naira sai ka ga mutum da akwai ruga da gudu sai ka gan shi da tumbin buhu ruga da gudu sai ka gan shi kuma ba ka da ko asiya a jiwu sai ka kamo wai ka kamo wa wane eh, kuma ka zo ka kanainaye ka hana mai kaya ya ci riba wai wane zai ci riba don shi zai yanka maka sai ku takure a sai da sai a baka wani a sallame ka kana kumfar jiki a'a ni dai na gaya maka saukin da Allah ya ma baka samu sauki ba to ba za ka gane ba wai kai an barka cikin talauci shaggun masu kuɗin nan yan kazan uba kaji kamar su ne suka ɗora ma talauci suka zaɓi arziki eh to mutum ba zai gane kimar lafiya ba illa iza mariba sai ya samu rashin lafiya ya gane cewa ashe lafiya ma arziki ne nahnu ana asiha yanzu ba gashi muna da lafiya ba wala nadari ma qadru siha ba za mu gane menene kimar lafiya ba lakin idza hasala al amma idan rashin lafiya ta faru arafna qadra sihhati anan ne mu gane lalle matsayin lafiya ba karamin matsayi bane fasihhatu tajun ala ra'sil asihha wato tamkar kambe ne akan masu lafiya kasan irin fular sarauta da ake sawa ta da mai taci kaga zinarai a sama suna kyalli to lafiya kamar haka ne akan mutane masu lafiya su ba su san ma akwai kayan kawa a kansu ba eh kana da kambe a kanka na matsayi saboda kana da lafiya amma baka san yana kanka ba wanda wani yake nema a naɗa shi a dora masa irin wannan kamban bai samu ba kai kuma gashi nan tajun ala ru'usil asiha kaman tajun ne akan kawunan masu lafiya la ya'rifuha illa illal marda ba wa'inda za su gane kai wancan yana da mukami har yana da taj wancan ma mai mukami ne yana da taj ba masu gane wannan illal marwa sai marasa lafiya marar lafiya in yana kwance bai da lafiya in ya ga mai lafiya ya yi tsalle ya tsallake wani wuri ko ya suri wani abu ko ya ruga da gudu sai ya ce wannan ya samu yana da mukami yana da matsayi to amma in kana da lafiya don wani ya yi tsallen da za ka yi sama da shi ma za ka ce ya burge ne ba za ka ce wani ni'ima ba ne ba za ka gane wannan ni'imar ba sai ka kamu da rashin lafiya a nan ne za ka gane lalle ashe masu lafiya muƙani Allah ya ba su babba haza zan khairun ashe wannan ma ba alkhairi ne? alkhairi ne wa huwa annaka tarihu qadran ni qadran ni'amati kaga kenan ya zama sababin da zaka gane ƙimar ni'imar Allah da ya maka na lafiya wanda a da baka sani ba kana ta butulce masa kana ga kaman bai baka komi ba ashe idan ka kwanta rashin lafiya a nan za ka tuna ashe Allah ya maka komi da wa min khairihi annahu qad yakunu fi hadha al-marad yana daga cikin alkhairi zai kasance cikin wannan rashin lafiya din ashiya'un abubuwa taqtulu jarasima fil badani wanda suke kashe kwayoyin cuta a jiki akwai rashin lafiyar da take kashe kwayoyin cuta masu tsanani wata rashin lafiya wata cutar sai an yi wata rashin lafiya sannan wata cutar take mutuwa sai a dora ma rashin lafiya ba ta cutarwa ba don ta zama maganin cuta amma kai baka sani ba sai ka ce sharri ne kuma ya yi zamanto sanadi ne na ainihin kashe a jarasif jarasif filbadani waɗansu ƙwayoyin cuta da suke cikin jiki la ya batuluha illal marab ba abin da ke kashe su sai ciwo sai rashin lafiya ya ƙulul abibba'u likitoci suna cewa ba'abul amram al-mu'ayyana tuqtalu hadhihi al jarafi allati fil jasadi gam yace don likitoci suna cewa akwai wata cuta wacce take na cuta ce tuqtalu ana kashe ta a tuqtalu hadhihi al wanda wannan cutar tana kashe irin wayannan kwayoyin cuta allati fil fil wanda take a jikin jikin dan adam akwai cuta muayyana sananniyar cuta ce ita an san ma ba a tunanin za ta kashe to sai ta zo ta same ka kai wallahi yau kwana kaza nake fama da zazzabi wallahi mura ina fama da ciwon kai kaga wani abu ne wanda an san baya da matsala amma kuma ya dame ka to yana so ya kashe maka wasu ƙwayoyin cutan da in sun zo za su nakasa rayuwarka gaba ɗaya to sai a ɗora maka wannan ɗin don ya zamanto sanadin kashe wa'yancan cututtuka masu tsanani wanda in sun zo za su raunana ka su nafkasa ka a kasa ka taɓus to kaga kai baka sani ba alkhairi ne ya zo maka kamar yadda idan ka samu targaɗe sai wani ya zo ya kama ka yi ta murɗawa kana ƙara an riƙe kuma sai ya yi to ba alheri ba ne amma ai ciwo kake ji a lokacin kashinka ya kare kuma ya zo ya rika mummurza shi hallau ku yana ta matsa shi kana kara har ka suma kuma ba zai bari ba me yasa don yana so ya sama ma lafiya to yana daga cikin irin abin da Allah yake mana fa sai mu ce sharri cikinka yana murda sai a ɗebo filajin mai ɗaci a ce sha ba daɗi kana ya musa fuska ka sha saboda ka san alkhairi ne amma a zahiri daɗi ne to kamar haka ne abubuwa da yawa sukan zo wanda ƙaddara ce daga Allah a zahiri sai mu ga sharri ne amma alkhairi ne Allah ya taimake mu na'am wa an talata dari kai ba kama sani ba an kwaranye maka wata muguwar cuta da ta tinkaro ka Allah ya ɗora maka wata ƙaramar cuta tana ta kuka ashe an kore maka wata katuwar cinta ne falhazilu annana naqulu abunda ma ke faruwa cewa muke a asharru allazi wasifa bi bil qadaru huwa sharrun bi nisbati maqduri maqduri llahi amma taqdiru llahi fa kulluhu khairu abin da yake faruwa kenan sai mu rinka danganta abin da yake samun mu ce kaddara ce kaddara ce ka kadiri ne wanda Allah in ya kaddaro abu sai ya kimanta abun da zai zama alkhairi a ciki amma wannan abun da aka kaddaro maka alkhairin ciki din ya ninninka abinda zai same ka wanda kai a ganin ka sharri ne shi ma an yi maka sharrin din don ya zama alkhairi zuwa gaba an gane ko don ya zama alkhairi zuwa gaba fa kulluhu khairu yace idan ka bincika ka bincika sai ka gano ashe duka ma alkhairi ne wa dalilu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sharru laysa ilayka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yace sharri baya dangantuwa zuwa gare ka kai ya Allah duk abin da ya bullo daga wajenka alkhairi ne sai dai mu ba mu sani ba wa sharru laysa ilayka faniyan anna sharral ladhi fil sharrin da ake ganin cikin ababen kaddarawa laisa sharran mahaban ba sharri ne kawai kai tsaye ba bal hadha sharru qad an anhu umurun hiya kai. wannan sharrin yakan haifar da al'amurra wanda su din kuma alkhairi ne fatakunu ah, ash-sharriya bi nisbatin ilayhi amran ibadiyan sai ya zama wannan sharrantaka da ake kiran abun da shi sai ya zama to al'amari ne ibafi ba haƙiƙi ba sharrin din ibafi ne ba haƙiƙi ba danganta shi kawai ake da abun kamar yadda za a ce a wane ya kashe wane amma ai shi sababi ne ko mai ɗaukar ran yana nan ya ɗauran kai kuma kayi sababi to wannan sharri ɗin ibafi ne la haƙiƙi ya ce haza ya ce wannan kenan in ji malam amma ya ce wasa ya takallamul mu'allifu shi ibnu taymiya da sannu zai mana magana rahimahullah alal qadari akan abin da ya shafi ƙaddara. bi kalamin muwassa'in da zance wanda yake yalwatacce yubayyinu darajatahu wanda zai bayyana mana daraja irin ta kaddara inda ahli sunnati wal jama'a a wajen ahli sunnati wal jama'a الحمد لله الذي هدانا لهذا to in ka tsine mar me zai me zai me za a yi in ka tsine mar me za a yi eh sai ya barka to wa kaga yana tsine a talauci kuma ba ba ba ba mafiyaci ba waye kaga yana tsine wa talauci ba mafiyaci bane ka taba gani mai tsine wa talauci kuma ba matsiyaci ba yace ta dame shi A'a, eh? ni dai na san duk wanda kaji yana tsine wa talauci. Shi ya dame shi. <laughs> To kuma wata kaddara ce Allah ya kaddaro maka alkhairi ne baka sani ba, kila da za ka samu kuɗin da ka halaka. Na'am. Na'am? Neman sauki za ka yi a wajen Allah, ba wai ka tsine wa abin da Allah ya aiko ba, kamar wanda zai ce Allah ya Madaran zamanin nan. Allah ya ce ku daina yin hakan, ni ne da zamanin. Eh, sai dai abubuwan da ake aikatawa a cikin wannan zamani a yakan zama aya dai gare su in ko su azantu su dawo su gane Allah domin ko ne idan yamma su zaka je wayo Allah mm. ko kaga zai koma ga Allah idan Allah ya taimake shi wani sai ya gane idan kuma bai gane ba ya zama uku ba gare shi zai zama kuma uku ba lahira hannu na'am kafirci sa ka ga ga ka kai Allah ya ni'imta ka zai kai ka aljanna ga kuma wani arne can yayi wuta hikimar da aka yi arna kenan don jahannama ta cika ko za ka ce Allah don me haka eh to hikimar da ta sa aka yi arna aka yi muminai don an yi gidaje biyu kuma an musu tanadin abinci aljanna da wuta to kuma da Allah ya haka din sai ya kimanta sai ya ce to gashi nan ku zaba wa kanku ba za ka ce haka kawai aka kai ka wuta ba don sai da aka gaya maka sai kake صلوا على النبي الكريم اللهم صل على نعم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu da malaman mu da ƴan uwanmu musulmai waɗanda suka gabace mu akwai waɗanda suka rasu a wannan dan kakani da kuma da ɗaɗɗen lokaci gaba ɗaya Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama waɗanda suke kwance mara sa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya Allah ubangiji ka ba su lafiya Allah ubangiji ka ba su lafiya kuma sanadi ne na ainihin ajalin rayuwarsu Allah ka sa a cika da imani Allah ubangiji ka ba mu sakayya game da abun da kake dora mana na cututtuka Allah kuma ka ba mu jurewa da ainihin ƙaddarorinka da kake kaddarawa a kanmu Allah ka ba mu zukatan jurewa ya Allah Allah ka taimake mu da yarda da kaddara ka ya Allah duniyar mu da lahirar mu ka gyara mana ya ubangiji ka gyara mana rayuwar mu da ta mu da sauran zuriyar mu gaba ɗaya Allah Ubangiji ka ɗora mu akan tafarkin ka madaidaici wanda ka ɗora annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma kira mutane a kai Allah ka raya mu akan ta Allah ka karɓi rayukan mu muna musulmai masu imani Allah ka zaba mana shugabanni na gari wannan siyasa da muka tinkara Allah mun miƙa al'amarin mu gare ka ya Allah kai ne ka fi mu sani Allah kada ka zaba mana wanda zai cutar da mu kada ka zaba mana azzalimin da zai zo ya yaye mana ainihin arzikin kasar mu Allah ka zaba mana adilin shugaba wanda zai kamanta ko da bai zama kamar adilai ba dai ya kamanta Allah muna roƙonka dukkan wani mugu Allah ka kakkaɓe shi daga ainihin kujerun sarauta Allah ka ɗora mana managartan bayi Allah ka ɗora mana managartan bayi Allah kuma ka gyara mana zukata mu talakawan mu daina ingiza waɗansu shugabannin don su zama miyagu Allah ubangiji ka taimake mu da taimakonka ka agaza Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agajinka Allah ka sama mana mafuta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين